ta'ala yake cewa Allah baya gafartawa wanda ya tarayya da wani abu amma wani zunubi ko ma bayan shirka Allah yana iya gafarta shi wanda yawa Allah ta'ala shirka hakika ya kirkiri zunubi wanda yake mai girma a aya ta biyu Allah ya ce Allah baya karban ibadar wanda ya masa shirka yana gafarta zunubi ko ma bayan wannan wanda yawa wa Allah shirka to ya bata bata wacce take mai nisa a ƙarshen ma'ida ta saba'in da biyu ce innahu mai yushrik billah faƙadi harrama Allahu alaihi jannata wa ma'awahu nar wa ma na min ansar duk wanda yawa Allah shirka to a ce masa Allah ya haramta masa aljanna ita aljanna haramun ne a gare shi mako masa wuta ai ko cewa aka yi an haramta aljanna bala'i ya kare a wurin amma sai aka ce kuma me wa ma'awahu nar kuma makomansa ita ce wuta wa malil na min ansar azzalai ba su da mataimaka na ay almushrikuna in baka gane ba dauko aya ta goma sha ukun da ya kawo karshen lukman inna shirka la zulmun azim shi shirkan shine zalunci wanda yake mai girma waɗannan ayoyin ke nuna mana fa duk abun da za gamu da shi na laifi ga Allah kar mu je gaba ga Allah muna mushrikai kar mu je gaba ga Allah a same mu da shirka musamman a shirkul akbar shirka mai girma shine musawatu ghairi lahi billahi fi ma huwa haqqul lillahi daidaita Allah da wani Allah cikin haƙƙin Allah shine shirka ko a ɗauka ɗan sihiri zai iya ko matsafi zai iya ko kaza kaza zai iya ko kana ganin wani aikin da Allah zai iya sai kuma kace wai ɗan adam zai yi kaman Allah ko wani abu da ya kama da haka ko kuma wata ibada da Allah kadai ake yi wa sai ka tafiyar da ibadar zuwa ga wani Allah wannan duka ya shiga cikin shirka wanda yake mai girma akwai shirka karama shine yin abu ba don Allah ba ko ka yi riya a aiki wannan hatsari ne bala'i ne amma ana kiransa karamar shirka wannan bai cire mutum a cikin addininsa sai dai shi ma zunubi ne mai girma so da haka ala halin babu wani zunubin da ke da girma a wurin Allah idan za ka gamu da Allah kamar shirka duk kuskuren ka karka yadda ka bari shaidan yaudare ka ka zama mushriki Allah ta'ala ya kare mu daga shirka waɗanda suke faɗawa Allah ta'ala ya kare su Allah ta'ala ya samu wanye lafiya